Ƙungiyar Hezbollah ta harba makamai masu linzami a arewacin Isra'ila. China ta yi tur da takunkuman Amurka a kan wasu kamfanonin ƙasar. Harin Rasha a Ukraine ya jikata wasu 'yan jarida. Ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon a yau Lahadi ta harba rokoki da jirage marasa matuƙa sama da 360 ya zuwa Isra'ila. har na wannan safiyar ya sauka akan wasu shingen shingen sojoji na Isra'ila goma sha ɗaya da ke arewacin ƙasar. A cewar ƙungiyar wannan shine mataki na farko na ramuwar kisan babban kwamandansu da Isra'ila ta yi a watan jiya a Beirut. A gaba yau ne Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai gana da majalisar ministocinsa a kan matakin da za su ɗauka. Ministan tsaron Isra'ila Yov Galand ya ce za su yi duk mai yiwuwa na ganin sun kare kansu daga duk wani harin hezbollah tuni mahukuntan isra'ila suka karkatar da ma dakatar da sauka da tashin jirage daga babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na ben gurion ƙungiyar hezbollah da ke da ƙarfin tasiri na samun goyon bayan iran ta sha ta sha yin musayar wuta a kan iyakarta da sojojin Isra'ila a wani mataki na nuna goyon baya ga aminiyar ta Hamas tun bayan harin da ta kai na ranar bakwai ga watan Oktoba. China ta yi Allah wadai da sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba wa wasu kamfanonin kasar da kuma tsirarrun mutane har 400 bisa zargin rawar da suke takawa a yakin da Rasha ke yi da Ukraine. beijing wadda ta kakkausar murya ta yi kira ga washington na ta hanzarta janye waɗannan takunkuman kuma ta shi alwashin kare haƙƙi da ma muradun kamfanonin a sanarwar da ma'aikatar kasuwancin ƙasar ta fidda. a nasu ɓangaren ma'aikatar cikin gidan amurka ta ce washington ta jima tana gargadin china akan alakarsa da rasha musamman ta fuskar yakin da take yi da ukraine Wani harin Rasha a garin Kamastok da ke gabashin Ukraine ya jikkata wasu 'yan jarida biyu yayin da guda ya ɓace a cikin baraguzan gini ana kuma ci gaba da neman shi. A cewa sanarwar da shugaban yankin Donetsk Vadim Filishkin ya fidda 'yan jaridun sun fito ne daga kasashen Amurka da Birtaniya da kuma guda da ke zama ɗan asalin Ukraine. harin na zuwa ne bayan da ajiya asabar shugaba volodymyr zelensky yayin bikin samun 'yancin kasar daga tarayyar soviet ya sha alwashin daukar fansar mamayar rasha a kasar su ya kuma kira shugaba putin da wani mara lafiya da ke yi wa kowa barazana da makaman nukiliya tun dai a shekarar 2022 rasha ta kaddamar da mamayarta a kan makwabciyar kasar ta ukraine matakin da kasashen yamma suka yi tir da shi To ma sauraro labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Jami'an tsaro a birnin Zolingen da ke yammacin Jamus sun ce mutumin da ake zargi da kaiwa wasu Jamusawa hari da wuka ya shiga hannu. 'Yan sandan sun ce mutumin da ba su bayyana sunan shi ba ɗan asalin ƙasar Siriya ne mai shekaru 26 kuma shi da kanshi ya mika ya kai kanshi ga hukumomi inda kuma tuni aka fara masa tambayoyi a daren juma'a ne yayin wani biki a birnin na zolingen mutumin ya daba wasu mutane wuka inda unan take uku suka ce ga gagarinku sannan kuma ya jikata wasu mutum takwas. Shugaban mulkin sojin Sudan Abdul Fattah al-Burhani ya ce gwamnatinsa ba za ta shiga tattaunawar zaman lafiya da ake yi a birnin Geneva na ƙasar Switzerland da rundunar sa kai ta RSF ba. alburhan ya ce sun gwammace kwashe shekaru 100 suna gwabza yaƙi a wani jawabi da yi wa manema labarai a port sudan a jiya asabar dakarun sojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin shugaba abdul fattah al-burhan sun kwashe sama da watanni 16 suna gwabza kazamin fada da dakarun sa kai na rsf rikicin da ya tagayyar al'ummar ƙasar da ma raba dubbai da matsugunansu waɗanda yanzu haka ke fama da matsananciyar yunwa. Amurka ce dai ta buɗe wannan tattaunawar da nufin kawo ƙarshen wannan yakin da ke ci gaba da laƙume rayukan fararen hula. To masu sauraro labaran duniyar kenan yanzu kuma sai a gyara zama kai tsaye za mu je ga shirin sharhunan bayan labarai. DW sharhunan bayan labarai. da za mu fara shirin ne da siyasar Amurka. Inda 'yar takarar shugaban kasar Amurka din a jam'iyyar Democrat Kamala Harris da ya jawabin karɓar takara a hukumance a lokacin rufe babban taron jam'iyyar na ƙasa a Chicago. Wannan na zuwa ne kasa da kwanaki talatin kafin babban zaben ƙasar da ke tafi a watan Nuwamba. Wakilinmu Kabir Isa ji kamshi ya yi na da ƙarin bayani daga birnin Washington DC. A cikin kadar-kadar farin ciki da fara'a sosai da yin godiya ta musamman ga shugaba badin Kamala Harris ta bada takardun tarihinta a matsayinta na tsatson Indiyawa ta wajen uwa bakar fatar Jamaika ta bangaren uba, amma kuma haifaffiyar Amurka. Daga nan sai ta ce. On behalf of every American, regardless of party, a madadin dukkan amurkawa ba tare da la'akari da jam'iyya launin fata ko jinsi ba na wani takara da kuka bani ganin cewar akasarin amurkawa ba su san ta sosai ba kamala ta yi amfani da damar wajen kwatanta kanta a zaman tsohuwar mai shari'a mai aiki da doka da donald trump tsohon mai laifi da nuna cancanta ta fiye da trump da hatsarin da ke tattare idan aka sake zaɓarsa musamman wajen kassara ayyukan jin daɗin jama'a. 'Yar takarar ta Democrat ta bai wa Amurkawa tabbacin kyakkyawar ɗorewar ci gaba idan suka bata damar jan akala ƙasar nan. Hususun Kamala ta ci alwashin sauƙa bukatun rayuwa da kullum, rage ƙarancin muhalli, inganta kiwon lafiya da samar da ƙarin ayyukan yi. Da ta juya ga batun ƙasashen waje, kusan babu wani sabon abu game da abin da aka saba ji a kan rikicin Falasɗina Isra'ila, cewa suna ƙoƙarin samun tsagaita wuta. amma tare da nanata aniyar gwamnatin amurka ta ci gaba da mara isra'ila kamala ta yi a harga kasashe irin su iran da koriya ta arewa tare da bada tabbacin cewar gwamnatin ta da ta ci gaba da huldar arziki da kawayen amurka da kungiyar neto sabanin donald trump mai rusa zumunci na taimaka wajen haɗa kan wasu ƙasashen duniya guda hamsin domin hana putin ci gaba da takilar tashin hankali manyan kalubalen da ke gaban kamala harris a halin yanzu sun hada da yadda za ta tsaya da kafafunta ta fayyace bambancin manufofinta da na shugaba badin saboda rashin yin haka zai sa wasu su ga kamar badin ne da shugaba da mulki akwai kuma bukatar ta dukufa neman amincewar turawan yankunan karkara musamman a jihohin raba gardama saboda a nan ne donald trump yake da masu tula masa ƙuri'u na amana ya kuma zama wajibi kamala harris ta fara gana da 'yan jarida sosai wanda hakan zai magance gurin da 'yan adawa suke mata cewar tana ɗari-ɗari na amsa tambayoyi na bazata. To koyaya masana da matasan 'yan siyasa a nan Amurka irin su Dr. Sufyan Ali mai biyar suke kallon wannan takara ta Kamala Harris? musulmi ma suke cewa su ba za su ba wa jam'iyyar democrat goyon baya ba a wannan zaben musamman lokacin da president joe biden yake takara to amma yanzu da yake kamala ce take yi ba mu san ya za su kaya ba ni ne dr nuru bari a nan ga cikin north carolina state university to lalle rashin sulhunta rashin jituwar cikin gida zai iya rauna na damar jam'iyyar na samun nasara sunana dr Hauwa babura yau fa ita ce rana ta mata rana ta afirka ma zan ce saboda babu wata baka da ta taba kawowa wannan mataki kabiru isa jikamshi dw hausa daga washington dc To a Najeriya kuwa zabiya sun shiga sabon kalubale ne na tsadar magunguna baya ga halin da suke fuskanta na tsangwama a harkokin yau da kullum. Wannan kuwa na faruwa ne saboda halin tsadar rayuwa da ake fama a Najeriya. Wakilinmu na Abuja, Wes Abubakar Idris ya yi kuma na da wannan rahoton. Mutanen da ke zabaya dai ba sa iya jure yanayin zafin rana da ake da shi a Najeriya. domin kuwa magungunan da suke amfani da su ana shigo da su ne daga kasashen ƙetare abin da ya sanya su yin ɗan karar tsada. Donald Tampe ɗaya daga cikin mutanen da suke bayani a tarayyar Najeriya. gaskiya muna wahala yanzu sosai samun maganin ma yanzu ba da sauki yanzu su duwa ga mutanenmu suna shan wuya suna mutuwa sosai don alaluran fatan nan gaskiya ba kyau yana jima mutane mu sosai mu na cikin garin da muna suna shan wahala yanzu na kauyen ma sai a gaban su a gaban Allah kawai yanzu suna shan wuya sosai ba suna kiran kowane rana kowane dare kowane rana wai gashi suna shan wuya to kuma ba mu da karfin a ba mu da zamu yamu sai muna roke su muna ce to ku yankure a shekarun baya dai sukan samu taimako na kulawa da wasu daga cikinsu kyauta a babban asibiti da ke abuja waɗanda abin ya fi wa illa su ne zabaya da suke a yankunan karkara domin baya ga rashin asibitocin da za su kula da su akwai ma matsala ta karancin wayewar kai. Mr. Jack Epele shine shugaban kungiyar kulawa da mutanen da suke zabaya ta Afirka da ke Najeriya. The number of persons with albinism that are dying as a result of skin cancer is embarrassing. ya ce abin kunya ne yawan mutanen da suke zabaya waɗanda ke mutuwa sakamakon ciwon daji ka san ni kai na fama da wannan ciwon daji na fata amma na samu lafiya dan tsarin da aka yi ba zai iya kaiwa ga kowa ba shi yasa da yawan mutanen da ke zaba ke ta mutuwa are dying and they are dying in droves baya ga wannan matsala ta tsadar rayuwa da ke fuskantar mutanen da suke zabaya a tarayyar najeriya akwai batu na nuna musu bambanci da kyama wajen mu'amalar da suke da sauran al'umma saboda kawai yanayi na bambancin fatar jikinsu don su zabaya ne har ila yau ga donald tampe wanda zabaya ne a tarayyar najeriya da ya bayyana man yadda yake ji a duk lokacin da ya fuskanci nuna masa kyama a harkokin rayuwa ta yau da kullum gaskiya abin ba shi da sauki to amma yanzu na yi waye sosai na yi karatu sosai so abun yana taimake ni sosai mutane sun zan a just zan duba zan dube su na kawai wuce amma zan duba shi kamar one of those things ne su mambobin duka da suna zo suna mana magana muna ce muna ba su muna taziyar eh, da su muna ba su encouragement su yi ta duba su yi ta wucewa kawai gaskiya don ba abin da kai kai ma mutum sai ka wuce kawai amma ba za ka ji daɗi a ranka ba gaskiya ba ka ji daɗi a ranka to abun sai dai ka kira mutum kawai ka gya mishi kai abubuwan da ka faɗa gaskiya ba kyau ga inda ga inda ka kira ni ga inda ka kira ni haka za mu gya musu duk da wayar da kan jama'a da ake na su fahimci cewa zuba ya halitta ce daga Allah don haka akwai buƙatar saki jiki su ma'amala da su ba tare da nuna masu bambanci ko kyama ba har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba musamman a yankunan karkara da yanzu can ne matsalar tafiya waita. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. To a jamhuriyar Nijar kuwa dawo da lodin ɗanyen man Nijar ta tashar ruwan kotunu a jamhuriyar Benin na ci gaba da jawo cece-kuce da kuma sharhi daga 'yan farar hula da ma jama'ar Diffa, inda a nan ne yankin da ake fitar da ɗanyen man. Ga rahoton da wakilinmu a yankin Musa Manituraki ya haɗa mana. dawo da fitar da ɗanyen man Nijar ta tashar jirgin ruwan kwatani da ke ƙasar Benin ya jawo wa 'yan difa jihar da a wani ɓangaren ta ne mai sunan Agadem ake haƙo wannan dukiya a cewar Hassan Bello Abubakar jagoran wata ƙungiyar horar hula mai sunan Rotab. mai sa ido a duk wata ƙididdiga da ta shafi makamashi da ma'adanai an ɗora ɗan ba wajen dawo da daɗaɗɗiyar dangantaka da ke tsakanin Nijar da Benin. Takun farko ne na zuwa ga daidaita al'amura tsakanin ƙasar Benin da ƙasar Nijar domin ƙasashen mu biyu su ji daɗi kun san harkar mai wannan yana kawo shigowa kuɗaɗe a cikin ƙasashen wannan. Yana kun gani ƙasashen da suke da buƙatan kuɗi tun da ƙasashen ko da na Benin ko da Nijar duka suna da buƙatan kuɗi tun da ƙasashen masu tasowa. Kenan kuɗi zai shigo kuma ƙasashen mu za su samu su sa wannan kuɗaɗe a cikin ayyukan manya-manya masu mahimmanci a lokacin da yake nashi sharhi abba alabe ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar emso sande ya ce ɓangaren ra'ayin shi ta gamu ta rabu na shi daɗi zance kuma dan kote zance ban shi daɗi ba ɓangare biyu ne duka ne su ne ya kamata a ce sun kama mana a bisan irin wannan halayen da muka shiga amma tare da haɗin bakin su aka sa mana wannan takunkumi aka samu matsalan abinci aka samu matsalan magununuka tunda dai an samu an sasanta tunda dai duka ƙasa ne yan uwa ne amma yau zan iya cewa alhamdulillah akan wannan batu na dawo da jigilar danyen man Nijar al'umma sun tofa albarkacin bakin su. Ibrahim Lawan Audu arziki ne ba na wasan yaro ba mara misali tunda danyen mai komi ne ba abin da babu masana suka ce a cikin shi kenan aka tattala wallahi da mu da benin kai har da wasu masu rabo ma ya ishe mu mu ci mu sha zai kama gwamnatin mu ƙari saman ayyukan da yake gabanta da an yi rafineri ya yi a huta da danyen mai saboda rafineri akwai transformation surplus in aka yi shi a nan niger kenan za a ɗauki ma'aikata sosai da ƙarshe hassan bello abubakar jagoran rotab ya buƙaci shugabannin nijar da benin da su kai zuciya nesa wajen ɗaukan duk wani kar ya kasance don saboda intern wani na baya ko saboda su intern nasu na kansu su shugabanni ya kasance sun ɗauki wani mataki ko wani kudiri wanda zai musguna ma talaka ko zai sa talaka cikin hali na gagane kai kasance suna sara suna diba bakin gatari wannan mataki da nake son ɗauka kar ya kasance na don ra'ayin kai na ne kaɗai ina illan da zai ma 'yan talakokin mu da 'yan kasana Musa Manu Turaki DW Hausa daga Difa a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda gamayar 'yan jarida masu magana da harshen Hausa na kasashen Afirka suka gudanar da wani babban zaman taro karo na farko don haɗin kai da samar da cikakken tsari na isar da saƙonni ga al'umma a cikin harshen Hausa da kuma tsarin da za a bi wajen yada al'adu a wani mataki na inganta ayyukan wayar da kan al'umma ta hanyar kafafen yada labarai. wakilinmu a mai salisu bukari ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko mana taron na tsawon kwanaki uku ya samu halartar kimanin kasashe goma sha ɗaya cikinsu kuwa wakilai daga tarayyar najeriya ghana chadi benin burkina faso cote d'ivoire da dai sauransu Firaministan ƙasar ta Nijar ne dai Ali Muhammad Lamin Zen ya jagoranci bikin buɗa wannan taro a madadin shugaban ƙasa Jan Abdulrahman chani inda aka samu halartar sarakunan gargajiya da dama daga arewacin Najeriya da ma 'yan fafutuka na kungiyoyin fararen hula. Manjo Janar Al-Mustapha mai ritaya, tsohon jami'in tsaro daga tarayyar Najeriya kuma mai kishin ci gaban Afirka na ɗaya daga cikin manyan bakin da aka gayyato a wurin wannan taro. Wannan taro yana da mahimmanci kwarai da gaske musamman a wannan lokacin da Afirka ta samu kanta a wani hali na cewa duniya tana fahimtar abubuwa da aka yi na cutar da Afirka kuma a karan farko 'yan jarida masu magana da Hausa suka gano cewa ya kamata su haɗa kansu don faɗakar da al'umma kuma rashin yin aiki da hausan sosai wajen faɗakarwa ya sa mutane da yawa a ƙasashe kamar nan Nijar sun shiga a ƙuba da dama. To koya su 'yan jarida na Hausa za su iya kawo tasu gudunmuwa wajen faɗakar da al'umma a yankunan da suke tare kuma da ƙarfafa zamantakewa tsakanin su 'yan jarida? Isa Abubakar Shuni, ɗan jarida ne daga jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Wannan taron ya nuna cewa 'yan jarida na afirka faɗake suke domin taimaka ma kansu da kansu na biyu kuma harshen hausa da al'ada hausa abubuwa ne waɗanda ya zan kusan an manta da su an yi batu to amma wannan ƙungiyar insha allahu idan aka dage mun ka zauna an ka tattauna har kwana biyu zuwa uku to za a fito da jadawali wanda ya zan za a yi amfani da shi domin a tabbatar da cewa an samu wannan haɗin kan wanda ake nema tsakanin su 'yan jarida masu amfani da harshen hausa a waɗannan ƙasashen namu na afirka sai dai daga ɓangaren 'yan gwagwarmaya masu kishin ci gaban afirka akwai hajjiya naja'atu muhammad wadda ta fito daga kano a tarayyar ta najeriya kira ta ga 'yan jarida na afirka da su tashi tsaye-tsayen daka wajen wayar da kanun al'umma ta hanyar al'adunsu da kuma harshenansu abu ne ake magana na ci gaban dan adam yaya za ka yi ka zama likitan da zai yi wa al'ummarsa aiki yaya za ka yi ka sarrafa na'ura wadda da ita ce za ka sarrafa komai don inganci da arziki da yalwa da fusaha idan ba za ka iya yi a yarenka ba. Cikin jawabin da ya dai Firaministan na Jamhuriyar Nijar ya yi kira ga 'yan jarida da su ci gaba da kawo tasu gudunmuwa kamar yadda suka saba don ci gaban kasashensu ta hanyar faɗakar da al'umma. An dai shirya makaloli da za a gudanar a fannoni daban-daban kama daga mahimmancin isar da sakonni na haɗin kai da samar da zaman lafiya tsakanin al'umma da ma hanyoyin bunƙasa al'adu. Salisu Bukari. DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. Kasar Morocco na ci gaba da samun goyon baya a kokari na mamaye yankin yammacin Sahara da aka kwashe shekaru ana takaddama a kai. A baya bayan nan dai kasar Faransa ta bayyana goyon bayanta a daidai lokacin da ake bikin cika shekaru 25 a kan kujerar sarauta da sarki Muhammad na shida ke kai. Binta Aliyu Zurmi na ɗauki da ƙarin bayani. Da alama bikin cika shekaru 25 kan kujerar sarauta ya yi wa Sarki Muhammad na shida goshi, duba da shekarun da aka kwashe ana takaddama akan mallakin wannan yanki na yammacin Sahara. Al'ummar yankin yammacin Sahara da aka fi sani da Saharawi kusan su dubu ne suka jima suna neman yancin cin gashin kai daga ƙasar ta Morocco tun bayan ficewar ƙasar Spain. A shekarun baya ƙasar Morocco ta samu goyon bayan mamaye yankin daga ƙasashe da dama. Sai dai Faransa wacce take ɗaukar ɓangare. A wannan makon ne shugaba Emmanuel Macron a daidai lokacin da ake shirye-shiryen cikar Sarki Muhammad shekaru 25 akan kujerar sarauta ya aike masa da wasu suka tabbatar da goyon bayan Faransa a kan batun yammacin na Sahara. A cewar Sara Zaimi mai binciken akan al'adu kuma mataimakiyar daraktan sadarwa a cibiyar Think Tank Atlantic da ke Washington a Amurka. Wannan wani mataki ne da zai shafe makomar al'ummar Saharawi na samun 'yanci ga baki ɗaya. It is extremely uh, symbolic move. Ta ce matakin marawa Morocco baya da Faransa ta fito ta yi a yanzu zai iya rufe duk wani fata akan mallakar yammacin Sahara. Sauye-sauyen da aka samu tun bayan yakin cacar baka zai iya haifar da rikici a yankin. Idan aka ce za a tilasta wa